Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Asabar a kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango ɗari da biyu da ɗigo biyar ko kuma ta gidajen rediyo amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalol da kuma niyya. Sai kuma Alfa rediyo a birnin kumasin ƙasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da warhaka. Amina Buhari auna ce tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji mu ɗauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo yau 21 ga watan Satumbar shekarar 2019. Amurka na shirin tura karin dakaru da makaman kare hare-haren sama zuwa Saudiya da haɗaɗɗiyar daular Larabawa a cewar ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon. Wannan sanarwa na zuwa ne bayan hare-haren da aka kai kan matatun man ƙasa ta Saudiya waɗanda Amurka ta ce Iran ce ta kai su zargin da hukumomin Tehran suka musanta. sakataren tsaron amurka mark esper ne ya bayyana hakan wato a wani taron manema labarai da aka yi a pentagon a jiya juma'a matakin da ya ce tuni shugaba donald trump ya amince da shi a cewar hafsan hafsoshin dakarun amurka general joseph danford a ƙarshen makon nan za a tattauna tsarin da za a bi wajen tura dakarun zuwa saudiya wanda za a fitar da tsarin a mako mai zuwa wani mai kwarmata bayanan sirri ya ce a lokacin bazarar da ta gabata shugaban amurka donald trump ya nemi takwarar aikinsa na ukraine da ya gudanar da bincike kan ɗan tsohon mataimakin shugaban amurka joe biden 'ya'yan jam'iyyar democrat dai sun yi allah wade da wannan yunkuri wanda suka ce kokari ne na bata sunan abokin hamayyarsa wannan batu shine na baya-bayan nan cikin jerin takaddamomin da ke faruwa tsakanin 'yan majalisar dokoki na bangaren democrat da kuma gwamnatin ta trump wacce ta ƙi ta bayyana wannan korafi ko kuma ma ta faɗi abin da yake kunshe da shi adam shif ɗan jam'iyyar democrat ne kuma shugaban kwamitin kula da harkokin tattara bayanan sirri a majalisar wakilai That whole purpose is being frustrated here because the Director of National Intelligence has made. Ya ce an toshe duk wata kafa da za ta ba mutane ƙwarin guwa su fito su fallasa wani abu da aka yi na ba daidai ba. saboda daraktan tattara bayanan sirri na kasa a karan farko ya yanke shawarar kin sanar da majalisar dokokin kan wannan batu a jiya juma'a shugaba trump cikin fushi ya kare kansa inda ya ce wanda ya kwarmata bayanan dan wata jam'iyya ne ko da yake ya ce bai san kowane ne ba bayanan da aka fallasa sun yi nuni da cewa shugaban shugaba trump ya nemi takwaran aikinsa na ukraine zelensky a wata tattaunawa da suka yi ta wayar tarho da ya binciki ayyukan dan biden mai suna hanta wanda ya yi aiki da wani kamfanin gas da ke ukraine kamar yadda ɗaya daga cikin mutanen da suka san zancen ya bayyana dangane kuma da takaddama cinikayya tsakanin amurka da china shugaba tom ya ce yana so ya cimma matsaya da china sai dai ya ce bai gamsu da sayan kayayyakin amfanin gona na amurka da china ta yi ba inda ya ce hakan ya yi kaɗan shugaba trump ya yi waɗannan kalaman ne yayin da ake shirin yin wani zagayen tattaunawa tsakanin ƙasashen biyu a nan washington a mako mai zuwa yayin wani taron manema labarai da suka yi na haɗin gwiwa tare da prime minister australia scott morrison a fadar white house shugaba trump ya ce yana buƙatar a cimma cikakkiyar matsaya ba rabi da rabi ba duk da cewa china ta fara sayan kayayyakin amfanin gona daga amurka tun a watan yuli rabon da bangarorin biyu su yi wata muhimmiyar tattaunawa amma duk da haka ba a samu maslaha kan takaddamar cinikai da ake tsakanin amurka da china ba waɗanda su ne ƙasashe biyu mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yayin da shugabannin ƙasashen duniya ke shirin hallara a babban taron majalisar ɗinkin duniya da ake yi shekara-shekara a nan amurka ana ci gaba da tare jijiyar wuya tsakanin amurka da iran batun da mai yiwa ya mamaye taron wanda ya kamata ya mai da hankali kan batun ɗumamar yanayi a ranar larabar da ta gabata babban sakataren majalisar antonio guterres ya jaddada wa manema labarai muhimmancin tunkarar matsalar ta dumamar yanayi a wannan taro We will showcase promising initiatives aiming at moving away from coal ya ce za mu ɗauki matakai masu armashi wajen kaucewa amfani da makamashin kwal a kuma dakatar da ba da tallafi wajen amfani da man fetur da dangoginsa taron kolin zai fara ne daga ranar 23 ga watan nan na satumba inda ake sa ran sama da shugabannin kasashen duniya da wakilan gwamnati 100 za su halarra to a ɗaya bangaren kuma an gudanar da jerin zanga-zanga a sansan duniya wanda wato waɗanda aka yi kiyasin sama da mutum miliyan ɗaya suka shiga domin nuna adawa da ayyukan bil'adama da ke ɗumama yanayi zanga-zangar ta faro ne a jiya juma'a yankunan nahiyar asiya inda dimin dubatar dalibai suka bazama kan tituna suna kira da a sauki wato a ɗauki matakan yaƙi da sauyin yanayi kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na a ya huce. A bari ya huce. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. lafiya kaga an huta ba laifi kan tunda dai yusu ya yi eh. belin ka makonni biyu da suka shige da ya gyara kwarai da gaske ya gyara kwarai da gaske kuma na saurare shi yusuf shi ma fa ba da ma wato ashe da ya tafi shi tafiya ya kawai yana nan yana aikin hajji yana zuba ma fulani ido Allah sarki <laughs> da inda ya sai da sun sani da sun eh. shiga tetayin su oh, kwarai kuwa da sun rika yi da natsuwa suna ganin abin da suke ciki <laughs> ai ya ce miki to kamar yadda muka saba za mu fara da garshe gashi amma kuma yau ah, muna bari mu fara da wannan gaisuwa ta musamman gaisuwar ta'aziya ga abokiyar aikinmu wato producer mu wadda masu saurare kullum suna jin sunanta a julie leathers gresham wadda ta shafa shekaru sama da talatin tana aikin gwamnati Allah To babanta Allah ya mashi rasuwa makon da ya shige wato pa mm. ozeli leather senior wanda kuna jin ana leathers gresham to leathers sunan mahaifinta ne Allah sarki eh, to Allah ya mashi rasuwa ranar juma'a yana da shekaru 88 a duniya an sha ruwa baba <laughs> an sha ruwa ai shi ba dai ala amfana eh an sha eh, ruwa kwarai da gaske eh an sha ruwa to ya rasu ya bar ya shida da jikoki goma sha biyu Allahu akbar yau ne idan Allah ubangiji ya kai mu zuwa anjima za a yi addu'a jana'izarsa Mm. to Allah ya kyautata namu kashin muna kuma mika kamar yadda muka ci gaisuwa ta musamman mm, kuma su kuma iyalai Allah kara musu hakuri na eh. wannan rashi da suka yi ya kuma bar mahaifiyarta mahaifiyarta ranar asabar baba da ta shige mm. mahaifiyarta ta cika shekaru 90 a duniya da haihuwa 90 eh su kuma da, da, da babanta haka da babanta da mahaifiyarta nan sun yi aure shekaru 60 da shekarun da suka shige a makai bikin cika shekarun su 60 da aure 60 da aure eh. auren su kawai eh auren su kawai ni irin irin <laughs> waɗannan shekarun na fi so in ji ana yi eh. wallahi saboda ina sha'awa ai ai ma in samu 90 nan ma eh, su kai shekarun ma ka haura ka haura in nan <laughs> yawwa haka ai fi to mu ce Allah ya ba mu damshin su ko amin sun amin to mm. to gaisuwa ta musamman muna kuma godiya ta musamman ga ku masu sauraron mu domin aika sakonnin gaisuwa da kuka aiko waɗansu ta hanyar email waɗansu sun bi waya suka bar sakonni eh haka eh, ta'aziyar eh, mafin ita malama julin nan to muna mm. godiya Allah ba da lada Amin. To sai kuma wannan gaisuwar ta'aziya ga 'yan uwa da iyalan marigayi baba dambo kristi dasaro da dan uwanta nathaniel dasaro domin rasuwar uh, mahaifinsu gaisuwar ta'aziya ga jummai yusufu dori bundot domin rasuwar yarta ladidi ruth yusufu wadda ta rasu ranar talata To yanzu bari mu mika sakon kuma ta'aziyya zuwa ga iyalan marigayi Alhaji Aliyu Ambusa da ke garin Ambusa jihar Kebbi wanda Allah ya suwa a ranar Laraba. Allah ji kansa ya kuma kyautata ƙarshen mu. To amin. To ana haihuwa, ana rasuwa, ana hmm. aure. Eh, in ji wani mawaki ba? Eh, <laughs> haka ne. To muna da gaishe-gaishen gayyatar aure. To za mu fara da wannan eh, gaisuwa ce da fata alheri da barka kuma da ango da amarya da kuma ban gajiya ga waɗanda suka zo auren nan suka riga suka koma da ikon Allah. Wato gaisuwa ta musamman da fata alheri ga Mejo Janar Sabo A. Rilwanu mai ritaya. da iyalan alhaji aminu danjuma jafar domin auren 'ya'yansu muhammad awon sabon rilwano da kuma amaryarsa rahama aminu jafar da aka daura jiya a birnin kano to muna fatan an yi wannan aure a dace kuma waɗanda suka zo aure an koma gidaje lafiya allah ba da zaman lafiya da kuma albarkar zaman tare To sai kuma wannan sako ne daga Alhaji Rabiu Sarkin Dawaki mai tuta na birnin London wanda yake cewa yana mika sakon gaisuwa da godiya zuwa ga mutane da suka zo suka taya shi aure yasa jamila rabi'u da angunta wato adamu mahmud abdullahi mai littafi ya ambato wasu mutane kaɗan a cikinsu da suka hada da sarkin gwajawan kuma sai alhaji baba isaku wato da fadawansa ga baki ɗaya da sarkin zangon london da fadawansa da wazirin london alhaji masa'udu da kuma alhaji mahmud abdullahi mai littafi da alhaji dauda abdullahi mai littafi shugaban wadata kamfani ke da sarkin fadar london alhaji baban yara sai kuma mambobi na ghana muslim welfare center da sarakunan da limamai na kumasi a jagorancin sarkin zango alhaji umar faruk sa'id da hajiya ayi sarkin gwanjawa da hajiya saratu mai littafi da hajiya zalika adamu mai littafi ya ce kuma da dukkan ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da aka taya su murda a to dama ana son ce to mu mun je bikin ne eh, mun taya su murda da ake za sa mu ma ya aiko ba daga eh, gaisuwa. To mu ba fara godiya. Hmm. To an yi waɗannan auren raki akwai kuma waɗanda suke gaba. Wannan gayyata ce daga iyalan M Kabir Isa Hamza da kuma iyalan marigayi Alhaji Tijjani Tahir. waɗanda suke gayyatar 'yan uwa da abokan arziki zuwa ɗaurin auren 'ya'yansu abdul mutalib tijjani tahir da kuma amaryarsa zainab kabir isa waɗanda za a ɗaura a lasisi makanju wato layin lasisi makanju kenan da ke a gidan m mohammed batijani a ƙaramar hukumar jos ta arewa a cikin garin jos kenan rana 28 ga wata wato mako mai zuwa kenan rana asabar mai zuwa da karfe biyu na rana duk da yake wannan shi kuma wannan auren yana gaba ga malam jeral ishaya kure da mai ɗakin sa laraba ishaya kure domin auren yasu neli lami kure da angonta na joel guladi waɗanda su za a ɗaura auren su nan wata guda mai zuwa ranar 26 ga muna fata a shi an muna fata shekarar 26 ga watan oktoba to allah ya nuna mana ah, ya nuna mana wannan eh, allah ya sa yi da mu tare a gida da zancen da kika yi kara wani kirafin kalbi kafin mu shigo nan baba ka san hamidu kalalaguwa to shi ya kira na musamman yana cewa yana so a yi mishi gaisuwa ta musamman a abar ya ce to kala raguwa kullum muna jin suna ka fa a rediyo ya ce to amma eh, shi ba taba jin shi a abar ya wuce ba <laughs> to gaisuwa ta musamman ga Hamidu kala a hmm. jamhuriyar Nijar da iyalanka da dukkan abokan arziki muna kuma mika gaisuwa ta musamman ya ce Halima ce ta ba da lambar kuto Halima muna kara miki jaje zance domin rasuwar inna Allah ya ƙara mana dangana. Amin eh. amin. Amin amin. Sai gaisuwar fata alheri daga Zaidu Bala kofar sabuwa birnin Kebbi ya ce zuwa ga Alhaji Abubakar Umar Dutsen famanan sekretari a gwamnatin jihar Kebbi da Malam Sarki Rana na wazirin Umar a Polytechnic birnin Kebbi sai kuma Yusuf Karte Kawuje. da Rilwanu Aliyu Gusau da Abubakar Atiku wankewa birnin Kebbi Allah ya sa wankewa ne sai kuma Abdullahi osifana. da malami imam basi daga shugaban kungiyar muryar talaka na kasa zai dubala kofar sabuwa birnin kebbi to sai kuma wannan sako ne na gaisuwan haɗin gwiwa daga comrade na hamani mamotuwa wato garko matasan mamotuwa tare da ogawari malam bare bare zuwa da kuma membobi na group din ya ce dalin 'yan eh, gwagwarmaya ko kuma dandalin 'yan gwagwarmaya eh. yadda dai ya rubuta eh, ke ya kamata ya zama dandali amma sai ce dalin eh, dandalin 'yan gwagwarmaya ya ce assalamu alaikum voa hausa ku miƙa min saƙonnin gaisuwa na zuwa ga babaye gambo da magaram da kuma umar usman gazammi da madum tahir gazammi da bulama Ari gazammi da, salisu mai shinkafa son jihar adamawa da babiri musa dujimari da kuma kinunu sani yunisari da ali, da ali kiyari bulaba da babiri musa jumari da nasiru aliyu bukuyum sai kuma namiru umar da usman kasim kiringim da musa marina kandiwa da baku umar kandiwa bukar da kuma alhaji bukar gurduma damasak da umar baban yaya wato sabon gida da umar alasan kamaru da lawali abba agadas nijar sai kuma lawan jabir momotuwa da kuma abba alhaji momotuwa da jabiru momotuwa da abdu momotuwa da abdallah momotuwa da tahir tahir jambulo da yawale sani ta kai to madalla to bari mu rufe wannan zangon da wannan wasiƙa da ta fito daga hannun musa maina kadilwa bukar jihar difa a jamhuriyar niger mazaunin birnin garbolle kasar libya ya ce fatan alheri gare ku ma'aikatan wannan tasha mai albarka don allah ku isa isa min gaisuwa ta zuwa ga abokai na kamar haka bako umar kadilwa bukar jimbuto malam goni kadilwa sai ashiru lawan na goma ruwan ɓaure ɗan kishin talaka da kadora digaga ɗan fulanin wardi sai haruna salisu ɗan fulani kwara da ibrahim sd kusfa zaria da dauda hudu nguru sai kabiru ƙara ya sokoto da lawal ben hambali sokoto da wari malam bare zuwa sai usman kasim kiringim da usman abdumani bute da mai haruna kadilwa bukar sai mustapha adamu kadilwa bukar to yanzu duk wanda na ce sai ka ce ka ce ka ce kadilwa bukar ko gari ne ko gari ne ba zani ba duk abin da na ce ka ce kadilwa bukar dan magana ta sai bulama kulla kadilwa bukar da tela Ahmadu kadiru Bakar <laughs> da Ari Bai yayi kadiru Bakar <laughs> da Damau Ahmadu kadiru Bakar da Abba Mai Gari kadiru Bakar da Ibrahim mai gari kadiru Bukar da Goni mai gari kadiru Bukar da Isu mai maina shi ba kadirwa bukar ai ko sarfilu gumal kika ce na shi na kara kadirwa bukar da sarfilu kadirwa bukar sarfilu kana ji yau ba gumal to mun gode kwarar da gaske da fatan an tashi lafiya lafiya hmm. kafin ka karanto wannan labarin naka ni barin hmm. fara da wannan labarin da ya fito daga hannun Ibrahim Musa wada Ibrahim Musa wada mun gode kwarai da gaske ka hmm. aiko da wannan labarin ya kai ɗari. Allah sa. Ina ta gogewa a email ɗina ina ta gogewa kullum na zo na duba zan ga Ibrahim Musa wadalle da wannan labari ga wani hmm. labari mai sha dariya. ya aiko da wannan labarin ya fi sau ɗari in ka aiko da guda ɗaya mun dai Allah ya sa da rabon za mu gan email din mu gan shi ba sai ka aiko sau ɗari ba <laughs> to ya ce to ya aiko da wannan labarin ya ce wani saurayi ne ya tafi wurin budurwarsa hmm. da tsakiyar rana ana kwala rana to shi kenan da suka je suna tsaye a cikin rana hmm. suna ta hira a cikin rana rana ta rana rana ta koda su kuma suna ciki suna cikin rana to shi kuma <laughs> dan gayan yana so to dama yana nuna cewa shi dan boko ne Allah sarki suna cikin ranar nan yana so ya ce ma budurwar ta ta fita daga ranar ta shigo inuwa mm. to kuma yana so ya ya burge ta da turanci tunda shi dan boko ne eh. <laughs> to shi ne so ya ce mata hey babe hey babe Hmm. Leave afternoon and come come come to evening. E- e- evening. Ta fita daga cikin rana ta fita. gayu in ana so a burge yan mata akwai turanci. Akwai turanci. Ba shi ne wanda ya taba zuwa shi ba daga restaurant wurin cin abinci. Eh. Yake cewa wa a bashi kiba four bottles. Eh. ai <laughs> wato a bashi tsire eh, eh, eh, abin da kwalba kwalba hudu zai burge ta zai burge ta <laughs> to na ganka da labarin bafulata ne wannan labarin kaka alhaji bukar gursuma da masak matashi dan kasa daga jihar borno ne ya aiko da wannan mm. labarin ya ce wani bafulatani ne mamasa ta bashi naira hamsin hamsin guda biyu mm. ta ce masa ya je ya siyo waina na hamsin ya siyo kuma kosai na hamsin mm. to kawai sai aka ga bafulatani a kan hanya yana kuka yana kuka yana zuwa ba tare kuma da abin da aka aike shi ne eh. siyo ba sai kawai wani kanuri ya tare shi ce masa lafiya me yasa ka kuka sai ya ce ai mama ta ce ta bani naira hamsin guda biyu in siyo mata kosai da ɗaya in siyo kuma waina da ɗaya to amma sai na manta wanne ne na kosai wanne ne na waina to shi ne abin da ya sa duku <laughs> ya ya shiga uku to kar ya je ya dauki eh, ɗaya hamsin din eh, eh, na waina ya siyo na kosai to kaga an yi kuskure <laughs> a irin dashi tunanai a irin dashi tunanai ya kamata wannan barin kowanne a sayan shi da Allah to ka tuna da labarin da kanwata ta bani lokacin tana aiki a eh. alkaleri lokacin da tana aiki mai jinya ce ma'aikaciyar asibiti ce eh. to ta ce lokacin tana aiki a alkaleri kasa alkaleri inda kasa alkaleri akwai eh. fulani sosai sai wani bafulatani ya kawo matar shi za ta haihu to da ya kawo ta ya aje ta so da dama aka zo a aje wasu sukan zo su aje su koma waɗansu hmm. sukan zo su zauna to galibi dai fulani da kyar suke zama suka aje to shi kenan sai a koma riga da suka kawo ta ya koma to aka ga ta rasa jini ba ta da jini mm. kwata-kwata tana bukatar jini sai ma an yi mata aiki to ka san asibiti suka yi dan hikimar na sai a dauki eh, jini a adana eh, eh ba a jira kar a zo abin ya zo ya zama da karshen mm. kwana so da dama sai a dauki na ajiyan nan in dangi suka zo sai a gaya musu sai a diba a mayar to a nata bangaren ma sai aka zo wanda aka aka sa mata ma bai isa ba ana bukatan kari bayan da aka mata aiki ta haihu to shi kenan da safe da shi eh, fullo ya zo hmm. sai kanwata ta ce mace linda sai ta ce mace baba an yi mata aiki ta haihu amma ana bukatar jini da kai ka nemo waɗansu yan uwanku kuma a ƙara <laughs> eh, da kai <laughs> a ɗebi jini sai ba ya bushe da dariya yana ta dariya suka rasa menene ke ba shi dariya a wannan lamarin wai sai ya ce ya saba sandan shi ya ce eh. malama kenan eh. malama kenan ke ga kina a zaune jajawur <laughs> ga shi a zaune jajawur jini ya ishe ki ki eh. kalle ni nan kina kallo na nan ke ba za ki ɗibi jinin naki ki bata ba ke jajawur ni ne ni kika gani kamar mai jini ya ɗauka ya ɗauka jiki da ya fata jiki da ya ke tuna tana eh, mai fara tana da farin fata shi ta ce suka dariya ta kama su dariya ta kama su har ta alƙalari ana kiranta malama jajawar <laughs> to mun ga eh, eh, malam da sai na ɗaga mana hannu mun saba cewa juli na ɗaga mana hannu to amma kamar yadda muka sanar yau tana juli suna makoki suna jana'izar mahaifinta mm. sabili da haka bata na tare da mu yau muna da shi da ya dafa mana hmm. to a madadin baba ya ko makeri alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci da alheri ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci. Sai can an jima da hantsi za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. da abokan arziki labarin